كنت بالقصر الشيء اللي حصل إليه إن جه حرمت يشتي بالقصر الشيء إنا بعدها لو أن أرهم مقاهوا إلا بتحت تلك أمر الجمس تلك إيسان الميوين تعلم تعليم فإن هذا إيسان الصوت كعين المنهي عنه في الشرق وانده تنجى شريعة إن كان الله صلى الله عليه وسلم شريعة حرام الناس تقول إذا كاو متعليم maimakon ka tare sun sha biyu da ko kai tsaye kana bari biyu zo rafuta ko ka ci tuwon mun gyara ko ah, kai ta ke tara wurin mutane haramun na kaga imamu na hariri zai yi wani zai fatiki ina ya ce almani almani ya almu fi shari wanda an ka hana ga gari a ke tara wurin mutane don ta ka biya bukata ka bi da biyu irin ko irin kan wa'yan an ce sani ɗamaci an yi ta azabi ƙaunin wasu mutane su cutu da su fice mallam na yi aka da dare dare ma ta tsaya a can wurin ka ni ɗamaci haka saboda su ka rike dare da nake au ko ko lau zargi ya gari shi ta hikilayya zuwa gare ni a ɗora nuni ana haɗin mallam ga bai kyauta ba ka san da yawa haka aikata ko ba a yi ba kana ba amma a ɗora ke gungun ba Wani ai ma wani mugu a ra'ayi ya ce to ganin haka ya ce fasa kirtu sai ni ne makani inda nake na zaunawa sanan gana dangana fasaddaktu eh fasaddaktu da zan lizunta bi makani ga wani da nake ke daga da ban san ƙetare-ƙetaren wuyoyin mutane hu ai da iyali amma sai ni sanya da nan inda nake ina ganin jikin ci tsohon ita bai biyar iyali ko hmm. eh, gani na shi ka kasan da yawa ba ka gani wasu mutum amma shi da kana ganin kawai sai ko shiga sai in ya tsaga da ka ba zan da kasa ya hole <laughs> <laughs> إلى أن أردت الغربة حول مثل آي وهل أتل وظبته ألو وظبته ده الرابر متى جوا أتل تفت قوة خيش بجري قاتي شتاج قوة بجري قاتي شتاج نسا تاكلمين شتاج فحببت إليه لذلك هكا سيدي يوغوغاوا شيء أحببت فحببت سيدي يوغوغاوا ilayhi zuwa gare shi wajen nan zuwa ana shafa haƙaƙu ne tabbatar da tsara idanun gare shi tabbashi nan wata wasan tuhu sai yi koyi gano shi a nan alal hali wato a kan gamewar jamnai kwarhin idanu ne na gano shi fai za almasi ya fi fai za almasi ya fi zai ga zato na almasi ya ce ibn abbas zaton ibn abbas na ibn abbas da ya yi hasashen abu zai shiga gaskiya wa firasati kuma bokanci na firasati iyadai sai na ga wato alwai za almasi ya almasi sai ga hasashe na almasi ya ce ibn abbas eh hasashen abdullahi ibn abbas da ya shi hasashe sai na bisa kuri wa firasati sai na ga bokanci na fir'auna irin boganci sai a wani mutum na wanda aka ce ya ibn ma'awiya fa aramtu hina izin shafi fa aramtu dalan sai ni gano shi hina izin lokacin lokacin da lokacin izin shafi lokacin tsara mai idanun fa azartu shi ke zan sai ni keɓance shi بأحد القبسين وأن تاهم قبس تاعنا نقوم شوية عبد النيك أعطي فكرنا هذا عبد العبد وأحرت به فأحرت سيني كلا به قريت إلى قرسي عقا ما توشينا القبس قبس فنقرد التارا سيني قريت نتي نتي نتي الله a ah, fa hashta nan wanda ya ji wannan maganar sai ya yi fa hashta ya yi murna la arabati saboda gane shi da ni wa irfani sannan kuma da sani na da ya yi shi ku ya ji daɗin gane shi da ni ya ji daɗin gane ni da yi shi Allah arabati wa irfani irfani sani na da ya yi zuwa gare la arabati sani ne da ya yi zuwa ƙarami to ka ji bambanci su wannan ba da adar rubani sai ya karɓa mu kiran da ni nishin na so shi na sai ya taso wanda na ku sai ya tafi waya bi alhali hannuna zama ba rushi an raba mahaifin da mai kai wanda zai inuwa ta imamahu ita ammi jagora ne wato irin ta ajiya jagora ina kuma shi na ba aiki ni ka jade wal ajudu ita ko tsaruwar sa wanda an gaba takaddin ne sa da nuzul azabi su ita a tufar zuwa tsuru uku ni an na farko tsohon ga annabi tsohuwar sa ita a ta uku ya al azabu duk tsuru to azabi da ina wannan ibu shi ko Allah allazi wannan da yake hafi duk mai koyo wani abu la ya fa ala in ba shi koyo a gare shi shi ko ya attima ولما استحل له كل شيء ولما استحلق لوكتين da ya sula da hukunati ko eh ولم مفتح لذا لو كتل يلي بنتوك نتي تاكينا وأعذرتهم فإن كاو مش وجالت أبن أك كاو واد جوجا في أكك مش تك أوي الوجالة وأعذرتهم فإن كاو مش وجالت تك أوي وانت ذكي وجالت مكنا تيكو wa azartuhu sai ni kawo mishi ujalar da tak a wani mukuna fi kokari na dan abin da ba ban dayin na kala ni da nan ba yace ni ya kai hari amma na zalisu nan na zan da gani zai kai akwai wani wanda an na uku tare da mu ko da gani zai kai hukunci sai ni ba shi amsa zai ce zai faɗi da kowa babu ba kowa ba ala bai limadu na hafirin ma'ajulu a inda tsoho gaba a tsoron da babu wani zirgi wanda aka sha muka cewa inda ita da inda ita da babu illa liste mai ta daita sun mafata kalimar dai sannan ya bude masu darajoji ne guda biyu a ila wani ra'ayoyi ma a ɗaya mutum a mani mutum a yi biyu ya yi marmarmar ila fari za ka raja wani yi zai ga hadilar fuska sai yake da suna ta hasuwa wani wadannan dai abu zai na ka annabi ba farkada da wani kasan taurari da aka ce farkada da na farkadin a farkadin zama ilan ya tarika tasmiyar sai farkada ne hau ta hatta sai ni farin ciki bisa lamar da masarihi ni ina murna lalle na ji daɗin da tsohon gaba makaho na ba. Ni ce, yadda abu da zai makamce. ashe lalle ba mina na ba ba kawo na ba wa ajibtu min gara'ib sirri ni mamaki daga bakin ɗabi'o'i da suka tawowa ta halta ko da sabuwar sanga ka gani ga abu zai in ya hita wanka wanka shiga shiga walar ilimi ƙararun ƙararun natsuwa walar ilimi dai ba ta hadu da ni ba wurin nan ba ta laƙe min ba iltibarin kuma sannan mai hankuri wala tawa ani bai min bai dace da ni ba bai min biyayya ba ni dai ban natsu ba hatta da alfu kai zai daga da hankuri ni tambayi ni ce wai ma da aka ilanta abi yanzu don Allah abu zai min kai ka ni ya kai ka har kai kasance ka jawo kanka kama kan da ka mai gani ma a sayar ka filma ami tare da na san dori tarihin ka tayi tayi ka kai kana ta tsaye na riga na zani filma ani watan ga makahin kasashe waɗanda ba a kowane wani bi gare ka kashin gari kaza na zo gari kaza na zo gari kaza na zo gari inda ma ba mu zo mu amma yanzu ga shi da nan kwarai to ana ce musu gamammin kasashe ana ce musu gamammi gamewa dai da ma a shi a gamewa Wani sama da suka kasa shi Allah ani sannan kuma tare da ka tsarta ka kai almawani da ya a samu dajin da baka shiga ciki ba kowane daji ka kukkusa wanda bai gani ga haka wani galibin ta wuce wani da filmin rami ga abin ban bida ko ina ka kutsa ka shiga fata zahara nan da sai ya dora bayyanar da magana bil lukunati da guriya guriyan magana da wani ba kana sosai amma wata jakar ya dauki hankali ne bil lukunati da hadiyar lomomi suna Za ka da wani zai da ya bukata sai gaba ɗaya ɗin. A da zai jalau da diga balai shi al'adayi balai idan ya zuwa gare al'ada sai ya yi balai da balai ina nuna idan yi zuwa gare wa'an shan sai jina ya rera wata